بسم الله الرحمن الرحيم هذا آه، mu shiga juz'i na biyu na karatun wannan littafin wato sahihul bukhari سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم وجعل ذلك كله دينا وما, وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حدثنا مسجد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن ببعثه قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله فأنك تراه فإن لم, فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر فقال ردوه ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان آه، طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي نبي صلى الله عليه وسلم آه، عن الإيمان آه، والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له wannan babi zai mana bayani a kan tambayan jibril da ya ma annabi salawatullahi wasalamu alaihi akan ababe guda uku wato ne menene imani sannan menene musulunci sannan ne ihsan kyautatawa sannan wani lokaci ne tashin alkiyama <clears throat> sannan da bayanin da annabi shi ma ya yi majibiri da an so shi da ya bashi wannan hadisi ma'aruf ne gare ku wato sananne ne gare ku al'imamu muslim ya fidda shi shi ma a cikin sahih nasa amma ya fidda shi daga tsarika na umar bin al-khattab wato a shi kuma al-Imam nan daga Abu Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wannan babi zai mana bayani akan waɗannan ababe guda uku imamu Bukhari dalilin da yasa ya kawo shi ba don komai ba saboda hadisin yayi ta'arifin imani kun ga mana cikin kitabul iman littafin da yake magana kan imani to ga ta'arifin imani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka yake cewa sun makala yake cewa a jibrilun alaihi salam a jibrilun alaihi salam yu'allimukum dinakum ƙarshe yake cewa lalle mala'ika jibril ya zo ne domin ya koyar da ku addinin ku ala zalika kullahu dinan wato tun daga imani da musulunci da kyautatawa da lokacin tashin alkiyama dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ne addini malamai suke cewa abin da za mu fahimta a nan shi addinin musulunci ba wai a baki bane kawai in dai mutum ya ce shi musulmi ne duk lofi sunni ko fi salmi kafa dole ya kasance musuluncin nan imaninsa ya cika sosai musuluncin nan yana yin sanin da ya cancanta wannan yana kyautata ma Allah kyakkyawan kyautatawa da duk abin da ba da labari zai afku kamar eh, tashin alkiyama da su azaban kabari da sauransu waɗannan ababe ga baki ɗaya idan mutum ya cika su to sannan zai na addinin sa ya ne ya cika kenan amma misali imanin ka ya cika ba ka yin musulunci ko kai musulmi ne amma ba ka kyautatawa ko ba ka yarda da tashin alkiyama ba ko ba ka yi da tashin eh, azaban kabari ba kamar da wasu daga cikin kira irin mu'tazilawa da sauran suke da wannan ra'ayi kuma addinin su ba cikakke bane ina fata ana tare da ni kuma bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin da manzo Allah kira da aminta Allah su tabbata a gare shi yayi li wafdi abdul kai wato mutane abdul kai wanda zamu zo mu ji su wane ne wafdi abdul kai can karkashin babun ada'ul khums min al iman lokacin da suka zo wajen annabi suka tambaye shi akan imani ya masu ta'rifin imani an gane ko shine ta'rifin da ya masu wafda bil qais min al imani akan imani wa qawlihi ta'ala wawun anan bi ma'ana ma'a wato waɗannan ababe ga baki ɗayansu shi addini tare da kusan Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fi akhirati min al-khasirin duk wanda ya bi wani addini da sabanin musulunci Allah ba zai karbi shi ba kun nan Allah subhanahu wata'ala ya kira al'islam islam ne addini haka imani za ka iya kiran shi din haka ihsan za ka iya kiran shi ne addini haka a wata aya inna dina inda Allah al'islam islam ga addini dai shi ne al'islam ina fata waje saboda ka duk mutum ya kira imani addini ko ihsani addini ko islam addini ba za ka ce yayi kusuri ba tun daga shi Allah ya kira su kuma manzansa ya tabbatar da haka قال يكي سوى حدثنا مصدد مصدد شيني Ibn Musarhad. wannan malamin al'imam al-bukhari ne mafi yawancin ‘yan kutubun sita mutum hudu sun karɓo daga gare shi in banda al'imam muslim da ibn maja su ba su karɓo karatu daga gare shi ba wato bi koyar da su ba amma sauran mutum hudu ɗin sun yi karatu wajen musaddad ibn musarhad قال يجي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأن الأبصرني قال يجي سوى أخبرنا أبو حيان أبو حيان شين يحيى ابن حيان الكوفي التيمي أنا أبي زرع أنكر أورجا أبو زرع أبو زرع إن شين حرم ابن عمرو شين حرم ابن عمرو البدري الكوفي الكوفة نشيمة عن أبي هريرة أنكر أورجا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال in muka rura sanadin za mu ga akwai akabar na sannan akwai an sannan akwai haddasa a ciki sannan akwai yan basura da yan kufa a cikinsa kanan nabi sallallahu eh, yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi ya kasance barizan yawman linnas bataran a cikin majalisa tare da mutane a bayyana ana ganinsa. a wancan hadisin Umar fa بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يعرفه أحد منا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام جلوس أتنبت شيني بارزا عنه a bayyane zahir da shi gaban mutane yana cikin mutane shi annabi fatahu jibril sai jibril ya zo wajen annabi yake cewa fasara yake cewa mal iman ya rasulullah wai menene imani a wancan riwayar ta muslim kun ga ya fara da ni akbirni anil islam ina fata ana tare da ni kala sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al iman shi dai imani an tu'mina billah da imani da Allah subhanahu wata'ala wa mala'ikati sannan da ga gabaki daya ba tare da cire wani daga ciki ba wa bi liqa'ihi kuma kai imani da sa liqa anan shine ganin sa wasu malamai su ce ranar tashin alkiyama kun san abinda malamai suke jayar shin a duniya akwai wanda ya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da isra da mi'raj ya ga Allah ko bai ga Allah ba mas'ala kusa a can a sun madana fatadalla fatana qaba qausain aw alana fa auha ila 'abdihi ma auha tayyib abin da yake yake yake inganci a wajen malamai na ahlus sunnati wal jama'a Shi ne hakika manzo Allah da ya Isra'i da Miraji bai ga Allah subhanahu wata'ala ra'ayi ayin gani na haka Shi shine abinda malamai suke jaya saboda wasu daga cikin sufiya suna ta ma irin wannan su su ai shehunnai ma me shehunnan su suna ganin Allah ma an gane ko wai ayanatan gani ido da ido shi yasa hadisi ya zo cikin sahihaini hadisin da masruq ya tambayi Aisha wai ko annabi ya ga Allah sai Aisha take cewa subhanallah la kaffa sha'ri min ma qult hakika tsigan jikina ya tashi gashi na ta ko ina aina lakni salas ina kake a kan guda uku man haddasa kunna man haddasa bihinna faqad kadaba duk labari da su hakika yayi ƙarya wanda ya ce ma annabi ya san gai yayi ƙarya wanda ya ce ma annabi ya ɓoye wahayin da aka saukan masa da shi ya yi ƙarya ta karanta na ɗayin bayan ta ce wanda ya ce ma annabi ya san gaibu ya yi ƙarya sai ta karanta inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yi nazirin gaifa wa ya'lamu ma fil arha gane ko wanda kuma ya ce masa annabi ya ɓoye risala wato wata aya bai saukar da ba ya yi ƙarya sai ta karanta ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'tumuka minan nas wanda kuma ya ce mata annabi ya ga Allah ya ga Allah yayi kariya sai ta karanta la tudrikum al-absar wa huwa yudriku al-absar wannan hadisin ya zo cikin me sahihain shi yasa idan annabi bai san gaibo ba to ina da wani za a ce wai ya san gaibo ko zai iya talauta ka ko ya san abin da zai faru gobe ko kuma duk wani ya da ko imaninsa a wani hadisi annabi yake cewa nurun anna arahu yani hajaza baini wa bain Allah azza wa jalla nurun sha'un nur wato haske ya hana ni inda Allah subhanahu wataala wannan a duniya kenan amma wadi liqa'ihi ranar tashi alqiyama للي مؤمني ذات الله سبحانه وتعالى شين للذين احسنوا الحسنى وزيادة وأن في أي كما تشو سنة جنا الجنة سنة بدأي أكل جنا الجنة لمن دقن زيادة شين رؤية الله عز وجل الإمام البخاري يقول ببابي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يسوى أن المسألة سيكا وحديث أبو سعيد الخدري a lokacin da sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa hal nara rabbana al qiyama ya rasulullah za mu iya ganin Allah ranar al alkiyama sai manzo Allah ke ce musu hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamari idha kanat sahwa qulna la shin yanzu yayin da sama babu wani alamar ruwa ko girgije idan rana ta fito ko wata za ku samu matsala ko cincirin da ko mushkila wajen ganin rana ko wata suka ce a'a sai yake cewa to fa innakum la tuzaruna fi ru'yati yawma idan illa kama tuzaruna fi ru'yatihima idan haka ne idan za ku gansu karraba tare da matsala ba haka ranar tashin alkiyama za ku gawa Allah subhanahu wata'ala karara amma wannan khas da muminai waɗanda suke ayyuka masu kyau kuma suka shiga gidan aljanna bayan shi gidan aljanna inda za a kara musu shi ne ru'yatullah azza wa jalla Allah ya sanya a cikin su ina fatawa ne shi ne liqa'ihi anan wa rusuli sannan imani dole mutum ya imani da manzon eh, manzannin Allah gabaki ɗayan su tu'mina bil ba'thi kuma yayi imani da tashin alkiyama wato za a tara mutane daga kaburbura zuwa wajen hisabi tsakanin wasu daga cikin kira kun sa akwai waɗanda suke ganin fa idan aka mutu kafirai suna ganin idan an miki wai ba za a da mutane ba haka kafin da suke gani to kala mun gama da imani sai yake cewa mal islam menene musulunci kala yake cewa islam shi musulunci an ta'budu Allah ta bauta Allah wa la tushrika bihi kada kai shirka da shi ka hada shi da wani wajen bauta wa tuqima as salata sunnan ka da sallah wanda ana fara sallah da takbiratul ihram ana sallame ta da dani da taslim kuma a yanda annabi ya koyar wasu adduna addu zakata sai ka bada zakka al-mafruda wanda aka wajabta ta yanda annabi yayi bayani sannan wata suma ramadan wata ramadan kuma ka azumci watan azumin ramadan ka baki ɗayan sa da wannan dalilin wasu malamai suke kafa hujja akwai bambanci tsakanin al-iman da al-islam matsala ce wanda an yi safani dama daga cikin malaman hadisi wasu na ganin da imani da islam duka abu ɗaya ne babu bambanci imani da musulunci amma al-imam ahmad bin hanbal shekul islam imam ahlus sunnati wal jama'a yake cewa akwai bambanci tsakanin al da al'islam. sai dai abin da malamai suke rinjayarwa kalimata ne idan ijtama'a iftaraka wa idan iftaraka ijtama'a yayin da kace ma wannan mumini ne ai musulmi ne inda dai wannan shi ma a wannan ɗan wasu malamai sun yi magana a kan shi amma idan kace wannan musulmi ne to ba lalle ba ne kuma ya zama mumini saboda hadisin da muka karanta na sa'ad ibn abi waqqas yake cewa arahu mu'minan manzo Allah ya ce au musliman amma abin da suke nufi a wajen karatu ne idan ka ga an sa islam misali ba sa iman ba to imanin ya shiga cikin sa tun da ai mutum ba zai zama musulmi ba sai ya imani da sai ya yi imani da Allah su hana wasu ara. Wannan da suna rinjayar da wannan. Kalmomi ne idan sun haɗu wuri ɗaya kowace tana da ma'ananta. Idan ba su haɗu wuri ɗaya tana ɗaukar ma'anar ɗaya. Ina fasawa bai. Kwaye, ƙara yake cewa mal ihsan mai nanne kyautu sa ƙara an ta abu dubba ta naka tarahu fa in lanta kun nahu ya raka. Ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa. Lalle idan shi baka ganin sa lalle shi yana ganin ta. wannan a jumla a nan malamai sun ce jumla ce wanda take mai muhimmanci sosai wannan ta tattaro ababe da dama Ba ki ji lokacin da za ka yi bauta za ka karanta alkur'ani za ka koyar da mutane za ka ne je neman karatu za ka yi aiki na lada sallah za ka yi kiyamun laili sai wannan abin da ihsani kamar Allah ne yana gaban babu wasa cikin sa yasa wannan hadisin malamai suka ce yana ɗaya daga cikin hadisai wanda addinin musulunci ga baki ɗaya ya ginu a kansa da shi da ire-iren su min hasan islamin mar'i tarko ma la ya'ani da su inna mal a'malu bin niyyat wannan su ne hadisai ire-iren su wanda addinin musulunci ga baki ɗaya ya ginu karkashin su قال يكي سوى متى الساعة ويوش نتاشى القيامة قال يكي سوى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما أنا بمعنى ليس يعني ليس المسؤول عنها ya alama min sa'il shi wanda <coughs> yayi tambaya aka tambaye shi kai afwan ba wai ya shi wanda ya tambaya <coughs> aka sani ba ne ba na shi annabi ke cewa ba na shi ka sani ne, ya jibril tunda shi kike zuwa man da wahayi inda na sani ai dole za ka sani ina fata wazi to menene sa dalilin da ya sa aka tambaye tambaye annabi akan tashin alkiyama wasu malamai suka ce shine domin a yanke hanzari da kafare wanda suke yawaita zuwa suna tambaya annabi akan yaushe ne kiyama yaushe ne tashi ba to shi yasa ya zo ya tambaye shi domin waɗannan kafaran su san cewa lallai annabi ma karan kan shi bai sani ba ina ga su da an gane ko wasu uku a sa'anan na ta tahaqquq ne ba wai na tsammani ba lallai zan baka labari an ashirin a kan alamomin ta saboda lalle za ta zo idan walan fil amatu rabbata idan ba a wannan baiwa ta haifi shugabarta rabbata shine sayyidaha idan ta haifi shugabarta dalilin da za a kai amfani da idanan ba a yi amfani da ɗin ba inda idana a shartiya ne ko za a iya cewa in waladatil amatu rabbaha amma dalilin da za a da amfani da idza a nan da idza tana nuna tabbatar abu fiye da in in ja'a kaza kaza ya amfani da in wajen sharaɗi za ta iya wannan abin ya faru za ta iya yawa ba zai faru ba amma idan ka ce iza ja'a huna fa ukrimuhu idan ya zo huna idan ja'a huna fa ukrimuhu idan ya zo nan lalle ni zan girmama shi to lalle yana nuna cewa wannan mutum zai zo kenan ina fata an gane shi yasa aka yi amfani da iza ba a yi amfani da in ba tsaye a nan ne manzo Allah yake nufi da ya ce idan walar sil'amatu rabbaha idan baiwa ta haifi uban shugabarta to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama malamin sun yi ma wannan jumla shari guda hudu sharhin farko shine yayin da baiwa mutum yake da baiwa sai kasance ya sadu da wannan baiwa idan ya tsaru da ita ta haifi yaro an ga wannan yaran zai zama na ne ɗan shi shugabanta ne A kun ga darajar wannan yaran ya zama kamar shi ma shugabanta ne saboda ɗan shugabarta ne kun ga nan baiwa ta haifi mai kenan ta haifi uh, uh, shugabanta fasara na biyu da wala rasul amatu rabbaha shine <coughs> yayin da <coughs> baiwa ta haihu wannan ɗan nasa da zo ya zama sarkin gari ko president shugaba na ƙasa gabaki ɗaya an ga a wannan lokacin zai mulki mutane gabaki daya har ita ma tana cikin su an ganin ta haifuwa kenan shugaban ta ke fasara na hudu suka ce a'a wannan kawai alaman nasara ne wato lokacin musulunci zai watsu sosai za ka ga kowa na shiga za ka ta bayi ta ko ina son wasu shi ne ake nufi a nan na hudu shine wasu malamai suke cewa ana nufin yayin da shiga a bayi mata waɗanda suka haifi yara da yawa bayi mata sun haifi yara da yawa to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alƙiyama wasu idan bayi suna da yawa kuma suna ta haihuwa to wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alƙiyama wai za <coughs> ta tsawala ra'atul iblis buhumi fil bunyan albuhum sune rasuma amma baƙaƙe wanda babu wani launi-launi tattare da su in ba baƙi ba shine albuhum ru'at jam'i ne na ra'i makiyaya 'yan ƙauye wanda asalin su su mazaunan ƙauye ne idan ta tsawala idan kaga sun zo suna jijji da kai suna girman kai ana wai <coughs> competition da su ana munafasa da su wajen gina benaye a cikin gari mutumin da ka sani ɗan ƙauye ne da bai da wani abu in ba ciwon dabbobi irin raƙuma baka ce amma ka ga ya zama shi ma ɗan birni kamar yanzu yanda abu ya faru mafi yawanci za a ga yanzu ma masu kuɗi cikin gari za a ga irin ƙauyawa ne na da wanda suke rayuwa a ƙauye fulani an gane ko to <coughs> wannan yana ɗaya daga cikin alamomin za ta a wata riwaya ul bahari da'a wato makiyayan albahami su ne ƙananan dabbobi ƙananan dabbobi na awaki da tumakai shine Bahani. da ƙarshe waɗannan duka suna cikin alamomi tashi alkiyama kuma duka sun bayyana shi yasa ya gamata mu dage wajen ayyuka masu kyau lallai tashi alkiyama tana dab da zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara haka fi kamfin <coughs> akwai wasu ababe guda biyar la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai Allah subhanahu ana kiran su mafatih al-ghaib thumma tala an sai annabi ya karanta wannan aya inna Allah inda wa ilmu sa'a dai Allah shi kadai ya san lokacin tashin al-kiyama inna Allah inda wa ilmu sa'a wa yunzilu al shi kadai yake da injin ya san wani lokaci ruwa zai sauka la ya'lamu arham kadai ya san abin da yake cikin mahaifa ko kaje asibiti tana da ciki an auna an ce miji za ta haifa namiji ba lallai ba ne namiji shirdado ne za ta iya ma mace ta zo za ta iya zuwa ta baye su zo za ta iya mata. ta zo mahaihuwan ma bai abin nan ba shi yasa wa ya'lamu ma fil arham shi kadai abin da ke cikin mahaifa wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada babu ran rai da ta san cewa gobe abin da za ta aikata wani irin abu ne Allah ta iya san gobe ne mutum zai aikata shin za ka rayu ne za ka zama matalauci ne za ka zama mai kuɗi ne idan Allah ya so a gwaje a gwajen nan dukkan mu sai mu zama duk Najeriya babu wanda ya mu ne ya kai mu kuɗi wannan ma zalika Allah bi aziz kana zaune za a iya cewa ai wanda suke karatu a wannan majalisa dukkan su a ce ana son ganin ku sai a ba kowa kuɗi wanda duk Najeriya ba wani babu kamar su to wannan Allah ya ya sani ina fatawa wa bai طيب وما تدري نفس بأي أرض ya baka abin nan a wannan ba wa ma zalika Allah ya zai ba abu ne wahala an gane ko wa ma tare nafsun bi ayi ardin tamut kuma babu wata rai wadda ta san cewa wasu kasa za ta mutu waɗannan ababe guda biyar Allah kaɗai ya san su su ake kira mafatihul ghaib shi yasa Allah ke cewa inda mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu an gane ko kuma adbara sai ya juya fa qala rudduhu kuma yido man shi lam yarau shay'an rusuga kowa ba wato ya wuce fa qala hada jibril wannan dai jibril ne mala'ika jibril ja'a yu'allimu an-nasa dinahum ya zo ne domin ya koyar da ku ne addinin ku kuma tun daga musulunci da kyautatawa da imani manzo Allah ya kira su addini da karshe قال أبو sai bukari ya ce yace shi karan kanshi kenan yace <clears throat> ja'ala zalika kulluhu min al-iman kuma waɗannan ababe gabaki su al bukari ya sanya su suna cikin imani tun daga musuluncin da kyautatawa da tabbatar da tashin alkiyama da imanin dukkan su imani ne idan mutum bai tabbatar da ɗaya daga ciki ba to imaninsa bai cika ba kenan ina fata wa bai shi yasa dai malamai sun fi da fa'idodi ga su a takaice a gurguje mun yi bayanin wasu cikin karatu a takaice a wannan hadisi yana nuna mana cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin alamomi na tashin alkiyama malamai suke cewa kuma mafi yawancin su sun tabbata wanda babu abin da ya fi dacewa sai mutum ya tashi ya dage damtse wajen ne wajen ayyuka ina fata an gane kamar yadda muka yi bayani wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai wanda musulunci ya gina a kansu shi yasa al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan hadisin shine ummu sunna ummu sunnati wato uwan sunna shine wannan al-hadisi نعم نعم تركه الثاني والثلاثين حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن ألا وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسقطه أحد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة وأن تم مدينة farko dai nan ya ce babu babu unwani malamai sun tattauna me yasa babu unwani a mafi yawancin riwayoyi da suka zo duka babu babi a haka aka rawaito shi daga Imam Bukhari ko suka ce a'a saboda wannan hadisin yana da alaka da hadisin da ya gabace shi ta bangaren ma'ana da abin da ya kunsa shi yasa bai mai babi ba sai ce kawai kala na Ibrahim ibn Hamza al-Madani a ibrahim dan hamza dan madina ya ba mu labari kada yake cewa haddasa na ابن Ibn ابراهيم ابن سعد يا بام لاباري شي ما دان madina ne <clears throat> wannan imam al-bukhari ya ambace shi ya ambace wannan hadisin a kama a cikin sa wato wannan sanadin a can cikin kitabul jihad a nan ya kawo shi a takaice sannan hadisin kuma ya shuɗe mana can idan ba mance ba idan mamance ba san sanadin abul yaman shi kuma daga shu'aib ibn abi hamza an gane ko an salih an karbo daga salih shine ibn qaisan shi kuma daga wa daga muhammad ibn shahab az-zuhri shi salih ibn qaisan dan madina shi muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri dan madina shi ma sai an ubaydillah ibn usba ibn abdullah shi ma wannan ɗan madina ne yana cikin fuqaha usaba malamai guda bakwai ɗin na 'yan madina wanda ilimi ya tuke a wurinsu da fasahohi ya tuke a wurinsu wanda mun yi bayanin su wanda wani malami ya dunkule su a baitoci guda biyu idan kila mana fi ilmi sab'atu abhurin riwayatun laysa kan ilmi kharijatun kul ubaydullah urwatu qasimu ah, ah, qasim afwan sulaiman abubakrin sa'irin abubakar da suleiman kharijatun haka zai yi ke da sa'idun abubakar suleiman kharijatun waɗannan su ne fuqaha usaba na madina wanda ilimi ya tuki a gare su kaza anna abdullah ibn abbas lalle abdullah ibn abbas akhbarahu ya ba shi labari قال يكتو أخبرني أبو سفيان أبو سفيان يا باني لاباري أنه حرق للي في حرق قال له يا شي مسا sa'altuka hal yaziduna am yanqusun kusan tana da tsawo mun riga mun yi cikin bayani za ku iya koma ma wancan hadisin da muka yi da bayanan da muka yi kan wancan sa'altuka a lokacin shi Herakl yake cewa na tambaye ka Abu Sufyan mutanen nan da suke jin annabi hal yaziduna am yanqusun shin kullun karuwa suke ko raguwa suke a wancan riwayan idan ba man ce ba yazidun am yanqusun kun ga bambancin wannan kenan da wata kun ga mun ƙara samun wani ilimi a nan aya zero na farko ilimin farko sanadi ba ɗaya ba wancan imamal bukhari ya kawo ga malamin sa abul yaman nan kuma malamin sa ibrahim ibnu hamza da ziyaratul ilmi kudaran sanadi sai na biyu da yake cewa sa'altu hal san aya ziduna am yanqusun kaza amta sai kace annahum yaziduna lalle mutanen nan da suke bin annabi kullum karuwa fa suke <clears throat> wa kadhalika al-iman haka da shi imani hatta ya timma har sai ya cika gane ko a can wa kadhalika amrul iman haka dai al'amarin imani yake hatta ya timma har sai ya cika wasu albuta shiraka lake cewa na tambaye ka ya kai abu sufyan hal yarsaddu ahadun saqbatan lidini ba'da an yadkhula fihi shin ɗaya daga cikin su yana yin ridda saboda fushi wannan sakhbatan ana maf'ulin li ajalihi ne saboda fushi da wannan addinin musuluncin bayan ya shiga cikin sa an gane a can fa ayar tadda ahadun sakhatan dinihi anan kuma kaga hanni kaga mun mun samu mun samu fa'ida na nawa kenan na hudu kenan <clears throat> faza an da suka ce la Allah aa babu wani wanda za shi ya shiga addinin musulunci kuma ya yi ridda wata zalika iman haka dai al'amarin imani yake hina tufariqu bashashatuhu ta qulub la yasqatuhu ahad yayin da asalin madara a nan, shine asalin musulunci madaran musulunci ya shiga cikin zuciyar mutum lalle duk wanda asalin imani da musulunci ya shiga cikin zuciyar mutum wahala ka ga yayi rijiya idan ka ga yayi rijiya dama musulunci bai shiga cikin sa ba ina fata ana tare da ni kun ga nan ne mahallu shahi cewa wa kadhalika al-iman hina tukhaliqu fashatatuhu al-qulub yani yayin da musulunci kun ga nan <clears throat> imani an kira shi ne an kira shi musulunci wannan yake nuna mana cewa wato imani da shine musulunci musulunci ka ne imani an gane la yasqutuhu ahad babu ɗaya daga ciki wanda zai fushi ya bar sa to kun a nan ya kawo wannan hadisi a takaice a cikin kitabul jihad ya kawo shi a kisan yadda take sannan da nafsul isnad da wannan isnadi a can ba ya kawo hadisin cikakkinsu amma ba da isnadi ɗaya ba malaman hadisi suke kira ana kiran wannan haraman ka rubuta ana kiran wannan haraman wato katin ɗin wani ɓangare na hadisi ba tare da an kawo shi cikakken siyan da yake ba kawo muhallin shahid kawai amma amma sanadinsa kuma cikakke haraman ayyar ka wasu malamai sun ce kalimamu bukari shi ya kawo shi haka kuma wannan shine abin da ya fi inganci Karaman. خاء راء ميم في ألف نعم كرسة نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عالد قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعدله ومن وقع في الشبهات فراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوافعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فصلت فصل الجسد كله ألا وهي القلب imam al-bukhari yake cewa babun afwan babu fadli man istabra al-dini wannan babin zai mana bayanin falalan wanda ya nemi kubutar da addininsa falalan wanda ya nemi ne kubutar da addininsa dalilin da ya sa ta wannan babin a nan shi ne wanda ya bar shubuhat wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa a imaninsa wato ya cika sosai an gane ko kuma a lalle wannan yana nuna cewa imaninsa cikakke ne wanda ya bar cikin wasu abubuwa na shubha ana tare da ni na wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin hadisai wanda malamai suke cewa an gina addinin musulunci karkashin sa a yake cewa kala haddathana abu nu'aym shine ibnu dukay a tsarin sa da ibnu dukay amma cikakken sunansa shine amr ibnu hammad al-kufi dan kufa ne قال يسوع حدثنا زكريا زكريا يا با ملاباري واتو آه شين ابن أبي زائدة آه ابن أبي زائر أبو زائر سنن سشين خالد وسماعة الناس ابن ميمون الكوفي أم كوفة نشينا في عام والنشين عام رمكي بيان فا ابن الشراحي عليك السيوة سمعت أن أمان بن بشير ناجن أمان ابن بشير يقول أنا السيوة دمك الولد وانا سنجن زامك رباعين أبا هكذا حريزو بمزوط لا سيما دمر الرباعين wato a tsakanin al-Imam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne katar wannan yana nuna girman hadisin da kuma ƙarfin sa tsakanin al-Imam da manzo Allah mutum hudu da yana cikin asani da masu ƙarfi wanda ya tsara shi wajen ƙarfi shine sulasi babu kafa da sulasi sulasiyat su ne kan a cikin sahihul bukari ko kutubu sita ma gabaki ɗayan su ba sahihul bukari ba ya kasance tsakanin shi rawin ko malamin da annabi mutum uku to ba su da yawa to yanzu in mu ne fa tsakanin mu da annabi ta ga sanari za ga mutane sai a magana wajen ashirin da wani abu zuwa talatin kala yake cewa sami'tu yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah tsira da nan ta Allah tabbata gare shi kullu yana cewa alhalalu bayyinun lalle ita halal a bayyane take bal haramu bayyinun ita ma dai haram a bayyane take shi yasa a cikin wannan jumla malamai ma'abuta ilimi suka ce al'amura ga baki ɗaya na rayuwa wato guda uku ne ina fatawa bai ko a ire-iren su al'imamun nauyi haka suka ce in ma dai shiga ababe wanda suke halal ne aikata su mutula ko kuma ka ga waɗannan haram ne mutula ko kuma ka ga waɗanda cikinsu ‘yan shubuha ne shine wa bai nahuma mushabbaha tsakaninsu akwai wasu ababe wanda suke kamanceceniya da wasu abubuwa su dai za ka gaba haramun ba suna kama da haramta wani bangare wani bangare za ka ga suna kama da ne da ne da halal wannan ta'arifin abubuwa na shubuha ke na haɗa al'imam al ya arrafa shubuhat da aka ce ma menene shubuhat sai ka ce ma su zama tsakiya tsakiya wannan al'imam al-khattabi haka yace ne ma'alimu Ya yace abubuwa da za ga su wani ɓangare nasu kana kuskure za ka iya shiga harama wani ɓangare nasu kuma kila za iya cewa halal ne wannan shine shubuha ana tare da ni wannan kalmar mushabbahat yake cewa la ya'lamu ha kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba san menene abubuwa na shubha ba ta zo da ruwayoyi guda biyar mushabbahat ko mushabbihat ta zo da ruwa da mushtabihat ta zo da ruwa da mutashabbihat guda nawa kenan mun ci akwai mushabbahat sai mushabbihat sai mushajjihat ko sai mutashabbihat sai mutashabbahat sai mushbihat su ne guda biyar kowane kuma kusan tana da ma'anansa amma dai duka suna koma ma abu guda ɗaya mafi yawancinsu wannan mushabbahat a nan wato su da kansu suna kamanceceniya da haramun wasu da halal mutashabbihat mushabbahat kai mushabbahat suna kamanceceniya da wasu su mushabbihat kuma su kansu suna kamanceceniya mushtabihat kuma a cikin su akwai shubha shine mushbihat wato kai baka iya gane musu misali yanzu ka kawo ma nama na waɗanda ba musulmai ba yahudawa ko kiristoci aka kawo ma aka ce ga sun kawo ma kyauta kaga wannan nama akwai ne akwai shubha a ciki za ka dinga jin shubha shin sun ambata sunan gunki ba su ambata ba kaza kaza kaza kaza kuma shi Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi wa innahu la a wasu aya Allah ya cewa حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هذا في النام وصوصة عقيمي وفي شبهة أسكي إلا وكسان قوسن شيء sun ambaci wani gunki ba su ce ko su ce ne ko su ambaci sunan wani aljani su yanka mai ko kuma kwanaki misali da buhari ya rufe mai boda kuma da tsara wani kyamun wannan tambaya da buhari ya rufe boda sai kasance a an shigo da wasu buhuna na shinkafa sai kwastam suka kama zai kama wannan buhuna na shinkafa motocin sai suka ɓoye su suka ɓoye sai suka sai da shi a ɓoye to sai zo man wannan tambayan shin yanzu wannan shinkafan da wannan kwastan ɗin suke sai da shi menene matsayinsa Sabida asalin shinkafan ba na su bane su sun kama wannan mutumin na farko sun haramta mashi arzikinsa na biyu kuma sun zo suna ne suna da suna cin amfaninsa kaga wannan shi ma akwai ne duka akwai shi ba a ciki da irin wannan abin da ya ci cancanta shine mutum ya nisanci wannan shinkafa ina fata ana tare da ni tsaye sai ke cewa kama ne ta shubahat, ko mushabahat lalle wanda ya nisanci a ababe waɗanda yake cikinsu akwai shubha istabar addinihi wa irri ya kuɓutar da addininsa da mutuncinsa da abubuwan nan na shubaha wasu idan ka aikata su zai kasance ta ci mutuncin mutane misali da muka bada da kwastam din nan ta ga su sun saboda a hada shigo da wannan a wannan shinkafan suka zo suna amfani da wannan shinkafan Ta ga wannan sun ci zarafin yan uwansu A shi yasa akwai wani bangare na haƙƙin aka akwai wani bangare na haƙƙin yan uwanka wanda suke ah, kana rayuwa da su wa man waqa fi shubhat wanda kuma ya faɗi afka cikin waɗannan shubohin. a wata riwaya waqa fil harami ya fara cikin haram amma a nan sai kara'i shi yasa wasu na ganin kamar daga nan ba magana annabi ba ne amma dai <coughs> jamhuri sun tafi magana annabi wannan tafsira kara'in kamar mai kiwo ne yar'a haula al-hima wanda yake ciwo gefen madakata inda aka masa iyaka kada ya fada cikin misali gona ko lambu ko makamancin haka yushiku an yi ka'ahu yake kowane lokaci zai iya afkawa cikin wannan madakatan da aka masa iyakan da aka masa ala lalle dai ka saurara wa inna li kulli ma malikin hima kowane mai mulki za ga yana da dokokinsa da iyakansa zai ce kada ku aikata kaza kada ku yi kaza shi kuma Allah fa'ala wa inna hima Allah fi ardihi maharimuhu iyakokin Allah shine ne ababe da ya haramta shine Allah zai so ka aikata ala wa inna fil jasadi mudgha lalle shi a cikin zuciya akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kulluhu idan ta jaru to lalle jiki gabaki ɗaya ya jaru wannan ne wasu ke kafa hujja akan cewa lalle a ah, zuciya alƙalbu mu'annas ce ba muzakkar ba tunda manzo Allah ya ce ala wa inna fil jasad mudra idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat idan ta lalace kuma fasada al jasad kulluhu dukkan jiki ya lalace ala wa hiya al qalb ita ce dai zuci take hankali yana cikin yana cikin eh, zuciya ne koko yana cikin kai a shine <coughs> abu hanifa yana ganin hankali yana cikin hankali yana cikin kai an gane ko ko wasu daga cikin malamai na asibiti kuma sun masa muwafaka amma al'imamu shafi'i da wasu daga cikin malamai na falasifa da kuma malamai mutakallimun suna ganin hankali yana cikin zuciya ne an gane ko ba wai zuciya ba hankali yana ina ne shine abin da suke sabani a kai a hujjar hujjar al'imamu هدى الإمام آه، الشافعي رحمه الله تعالى شين فرع الله سبحانه وتعالى إنها لا أقل آه، أقل آه، يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كونغا الله سبحانه وتعالى كي سوى shin ba za su yi tafiya cikin doron ƙasa ba su ga menene ya faru da wanda su gabata da ƙarshe Allah ke cewa ido baya makancewa lakin ta'amul qulub sai dai zukata waɗanda suke cikin ne eh, cikin kirji su ne waɗanda suke makancewa an gane ko wannan yana ɗaya daga cikin hujjojinsu da kuma <coughs> faɗa Allah subhanahu ta'ala lahum qulubun لا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها كذا الله تي ولهم قلوب لا يفقهون بها لأن سوني dalili da al'imamu shafi'i ya kafa wajen a cikin cewa abin nan hankali ke afon hankali yana cikin zuciya ne ba wai yana cikin kai ba a sai <coughs> matsala ta gaba <coughs> shine matsalan shubha kawa da waɗanda sai akwai shubha a ciki yayin da mutum ya samu abu wanda yake akwai shubha shin aikata shi ya fi cancanta ko barinsa malamai sun yi maganganu guda hudu karkashin wannan maganar farko akwai wanda suke ganin ababe na shubha abin da ya dacewa shine mutum kada ya aikata su mutuna in ka ce ma shubha ne magana na biyu suna ganin mutum zai iya aikata su suka ce saboda dalili a ne ai al'asru fi adati na ibaha asali komai a al'adance halal su kuma waɗanda suke ganin baya dacewa mutum ya aikata saboda wannan hadisin duk da wanzu Allah ya ce wa man ittaka ba fa qad su al-dinihi wa 'irdihi sai magana na uku shine wanda suka tsaya ba su ce halal ba ne ba su ce haram ba ne sai magana na hudu shine yayin da mutum ya ga shubuha abin da ya fi dacewa shine ya yi bincike na ilimi bangaren shari'a ya gano hukuncin wannan abu kafin ya aikata shi wannan shine maganganun hudu da malamai suka a kan abin da ya shafi a shubuha muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu abin da muka fara albarka wannan tashbihin malaman lura suna kiran shi malfuf tashbih malfuf da maza Allah yake cewa kara'in yar'a haula al-hima mara da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma zan da kira albarka wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu